san da Allah mana magafara. Me ya faru? Wa ya taba mini kai? Ban sani ba. Na ce miki ban sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki ji tsoron Allah. Ki tuna zaki mutu. Ban gane in ji tsoron Allah ba. Wace ce ke? Dan Allah wace ce? Dan Allah wace. Kamfanin SMR Media Concept suka zo muku da sabon labari na ban al'ajabi. Me ya faru? gaya mana menene yake faruwa mene musulma yake azabtar da ni da abin da ban san na aikata ba komai ya farko zai yi ƙarshe ki ɗauki wannan abin jarrabawa ga ubangijin duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa dan adam sai ya ɗauke shi a matsayin shine kaddararsa ta wasu ta rayuwa lalle ku akwai lauje cikin nadi tsangwamar da mijinta ya sa mata shine ta rasa dalilin me faruwar haka kiyayyar da mijinta yake mata ta rasa dalilin menene faruwar haka shin menene daban tsakanin biri da kuma ababusa? me ya faru ta kowa sanin me yake faru Ban san komai ba. Ya za ku dinga rena mana hankali? Komai da mu mutanen banza mutanen wofi kenan. Wallahi idan baka kuskura ka fito da maganan nan ka faɗa abin da Nabila take maka ba. In kai wasa zan tsine maka. Me kuma ya zafi haka? Me ya faru? Samar da labari, awal uba kwakwatawa, tsada labari, kawu na Legas Kabara, shiryawa, awal uba kwakwatawa. Wannan wace irin jarabawa ce? Sha sha sha, mara mutunci. wawiya mutune kawai ai kai ne da kanka ka samu danyen kara kada ji kanka da shi kawo ku dole ka ji me ya faru ba da umarni salisu ma'azu rijiyar zaki sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna smr media concept a nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku masu bincike ne kaɗan ce ba ka dalilin ganin da kuma ƙiyayyar da mijin ta mata a dare ɗaya kuma a lokaci ɗaya mai ya faru. Yeah. ka san da yake sarautar shiga jiki na take duk lokacin da nake tafiya sai daga kamar akan wani alfadari nake ko kan wani doki wani bigili ko wani bi Mun je mun jakin nan naka mu <laughs> karasa wannan jaki ba ba zan kwance shi ba matsalar matsalar take gaban mu mm. ba ta hawa jaki ba ce kun je mun jakin nan wallahi ba zan kwance shi ba. saboda ina zuwa eh, kana kwance shi za a ce kai badala wannan kana kwance shi za a ce kai badala wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne ai sai mu ƙara ka saboda ka jaki Yabba, kai kai san mu Kai, kai, kai, kai, kai. Wannan zancen banza ne wani. Yara lokacin karatu sai ku zo ku kofar gida. Ban gane lokacin. Kuna wasanni? Ban gane lokacin karatu. Kuma mutum da sa mutum da sa da girmanyansa a haka za ka shiga kai kai gafara na kai gafara na kai gafara na wai zulke kai nake kallo ko kwai na ne yake min zulke kake kallo dan muhammad jikan aran mamalan sani amma zulke ka bani mamaki ka tuna cewar fa kai abokina ne tare da kai muka taso mu kashe mu kunne amma kwanakin da na ɗauka ban saka yi na ba na san cewa ruwa bai ya tsani banza magana nake magana wai wai ne ai nake magana ta ce waye ne ai nake magana a wai kai din kai waye kai <laughs> amma ba mai gari ba mai gidan gado sha ne ƙarya kake wallahi tallahi ni ai ban taɓa sanin cewar audu kuri kai audu kuri audu kuri audu kuri kai tsaye haka kake faɗa da eh, eh na ce audu kuri ni ma ai ce kai zirge kai tsaye na gaya ma zirge to na gaya maka audu kuri ban san cewar shashasha bane ba gidaje ne kai sai yau kai kai ne kai ne kai ne bugi bagi ruwa wallahi kai kai ne babban shashasha wallahi kai kafara duk inda shashasha yake kai duk inda ina ina ragowar ruwan nan an gama dan wake eh ragowar wannan ruwan tsari ke to to duk inda yake kai ka kai ƙarya ka ce wallahi Allah an ya sa kai duk magana da ake a cikin gari kai eh. kai ba kama da labari kenan ai ka san ni da yake ba shiga cikin talakawa nake da da ko da bako ai ka san ba sani na bane ni ba sarake ne ni mai karfin iko ina audu ku ga ni tsaye ka daina ce mun wani. wallahi har na na ne har abada bari in ga maka shikenan idan ka kalli al'umma eh. kana so ka hukunci a kansu wannan gaskiya ne to kada ka yadda ka yi hukunci a kansu bayan baka san yaya suke ba eh. ka yi ka nemi ilimin sanin su ne dama to in za ka yi suka ko za ka yi hukunci to sai ka yi amma ba haka kawai kawai kawai ka ji baka tatan zai abu eh. dan kana ana kallon ka da gemu a kuma ana kallon ka a matsayin ko kai wani shugaban wani abu ai ni jagora ne kuma baka shiga cikin su to ta yaya ka na na kina shiga ai tunda na ga bulo an jira an dauko katanga nace me za yi aka ce min ga abin da za nace ba za yi to to to dubba wannan ba to shikenan abin da nake so in gaya ma eh ta leka ta ta ta koma ta ta ta leka ta dawo ta dawo ta dawo za ta dawo na audu kuri ka cewa mai gari da Allah wallahi karba ka daina ce mun zirke kai tsaye ba eh. ba a rama

take daidai tsawon ina randa yar gwaigwai eh wacce tafi fi kowace kankanta randa yar gwaigwai ce yan rege ka san ba ta fi haka to to to randa yar gwaigwai yan rege ce to wannan yarinya eh yanda kaga wannan randa haka tsawon ta yake ah. ita ita wannan sarauniyar da ake ta faɗa? Ai ita ba ma wada bace ba, eh. ta fi wada wadanci. Eh. Kaga babban ƙaramin cuta ne. babba karamin domin ko an aura maka ita in ranka ya ɓaci ka zira ta a cikin rigar wuciya za ka yi ko jami'an tsaro ma ba san cewa ka ɗauko mutum ba saboda gajarta wannan kaga kaga magana ta zama biyu kenan zan hana wancan kuma zan hana wannan zan hana wancan kuma zan hana wannan ni zan koma wancan dan ƙauye da aka bujuro da shi zan ce a dakata dole za ai ba dalace ba dalace ba sai sun zo ba ba dalace ba sai sun zo biki to kakan ina au ina au gani gani ka rinka cewa mai gari da Allah a ba farin ce mai gari ba domin aure yanda bai yi ba harka ma harka ma ba yi za ta yi ba kuma kar ka dauka ka mika abubuwa eh. yawwa ka tunanin cewar ko abubuwa na dawowa to kaga hmm. yau zan nuna maka cewar bakin rijiya ba gurin wasan makaho ba kamar yaya wannan gemun naka Allah sai na tsige na rantsa da Allah kana cizgen gemu ina cizgen naka tsige gemu wallahi ina ga wallahi kar fa kar kar ka tsige ka ga kaga kurjini na gemun ne kurjini na gemun ne to zan tsige shi wallahi zan tsige naka ah, to ina zuwa to ya ya zami hmm? za mu daidaita za mu daidaita ina ga ma za mu daidaita a'a na ba Assalamu alaikum. Ya Audi na wuni. Abla ce. Ku yi haƙuri. Ni kaina na san ban kyauta muku ban kyauta wa kaina ba. Ba mun wallahi na yi nadama a rayuwata ne ba. In Allah ya yarda insha Allah ba, zan dawo gida. amma ina jin damar gaya maka ne ina zo ni ba zan je gidan su in ba gidan ka zan zo in zauna shi yasa mu ci bari in kira ba ka gaya ba na gode insha Allah da safan zan dawo na gode sai an Kai mai gida, mai gida. An kama wannan a saba wannan dokin sai, a ah, karka saba wannan. Karka sa masa daura sai. Nan ba majalisar ba ne na da suke tun zira ka kaje kana shafin ciki eh. eh, yadda ranka yake. Eh, farki nake na fita wata kilisa. wannan kai kuma tasha kuma bi na za a daura masa sindi to sai nace wannan dan kaula ba da fitan wannan kai tasha to ba wannan ba ta gudu za ta dawo ba ta zo ta zauna da mutuwa har lokacin da gida gaskiya ba za a kawo min da ta ya bude da karuwai ba da ya kike faɗar wannan wannan darura ce ai ko bari ta tambaya ni a kunta abulo ba ta zo gidan da ta zo ka zo gidan ta ne gidan wanda ne wanda muke uwa din ba ne tun da ake tun da kika duniya kin taba ki an da kuma sai da rabu da ba a rabu da mutum a sake ta tafi gidan kana nufin za ka sake abu abu abu Abu tana na zauna da ƴar uwata na wata don na To ka tabbatar idan za zo cikin gidan ta zauna wanda ka je ka ɗebo ka a cikin gidan nan ya kama baki ɗaya. Ni da ba zan zauna Allah ya gani wannan. Za ku gidan Domin zan sake ki ki tafi gidan ku sai dai ki je can ki danna ba gidan ku. Ba kuma ki tsinci kanki a cikin matan da ake sake kuma gidan su zauna. Na ga Na ga Ina ga tunan rishe da zaki kin haka kuma kin zo ta. Ka kawo ta cikin gidan ka kawo ta. Allah ya kawo ta. A kar ki ta da ki mun mahaifa. Allah ya kawo. Ina ga me. Ke miki su ki ta zaki hada zama da yawa. A gudo kamar ta da ta zo. Hmm. Hey, ina da Shi kenan za ka kawo ko? Na ga. To ni zan nuna ma ni na bi da ka kawo ta. Dan ka fasa ni. mu gani. ce da ke mu Ana mu za mu zuba. Ai na ce da ke mu zuba. Wallahi za mu zuba. Za mu zuba. Inda yarinya nan za ta zo gidan nan ba kwanciya hankali. Na rantsi da girman Allah. Na ne gaya maka. Au kike ƙara faɗa ku. Abulo kamar ta zo gidan nan ta zauna ina gaya miki. Audu. Kai Audu. Wallahi tallahi kai kaɗan. Ni ce ina ce zan zauna da Abula. Eh. Ta zo ta zauna tana zazzage min iskancin da ta kwaso a wajen yawon bariki da yan iska ko to na rantse da kabarin tsoho na idan zan zauna da ita gidan na Allah ya tsine min albarka kan kat kenan ko. Na gaya ma na rantse da girman Allah na gaya maka. Eh, eh. To ni da ke dan halaka fasa Allah ya tsine wanda ya wanda ya. Aha aha. Na gaya miki ina gaya miki. Har kike wata kike wata tsiwar banza. Aha! zuba ba shege ka masa mu zuba mu zuba hayyara ta ta inji mai mata tara da ni kake Kowa kowa a cikin kan fa shi wannan bawan Allah ba sallama yake ji Audu kuri Haba sai ka ce kana bakin kewaye to nayi sallama sallama kai yi sallama ba za gari <laughs> ka ni ka manta ni manta ni kake ai ni a duniyar nan ta maliki yau labari in rat nake so ne kawai ga na akan karagar mulki domin zai ka zo min da wani labari da ba san sa nake <laughs> Allah Allah Allah Allah dai ba mu sa'a ya ba mu nasara abun dan girman alkurani in ya ba mu sa'a ma kuma ya sa mu dace amin sun ma kara zo da magana ce ba haka ba Mai garin gobe sha maka Allah ai labari ɗaya kawai nake so ne a ce ga na kan kare garbi na zama mai gari ana mun fadanci ana mun dan algaita suna farara ta kawai da ita na audu mai garin gobe Garin ka sabunta ba yau na ji daɗi kuma an kuma an gwan eh. baka balarabi balarabi ta za ka rinka tuwo balarabi ta mutane larabawa to ka samu ne kawo ne sai kai magana ba kuwa ba ko ba kowa idan ma da kowan ma ba ba shi ya gudu akwai matsala to ye akwai matsala eh, to ai ka san ita kanta kujerar nan ai ba kai kake kake neman ta ba abin da ka wannan gaskiya to mutumin eh. ya fa bude wuta sosai eh. yana nan ya tattara nashi nashi haikam kana so ka ce muna tuka ana warwarewa wannan wannan wannan harka dai ba za ta yi ba matukar mu ma yarinyar nan ba neman ta muka yi wannan gaskiya tun a can za mu kasa shi eh. an ma kasa shi a can to ne zai tabbatar mana da cewa wannan karaga ta kaci wannan gaskiya tun daga can mai masa buku da idan muka zo nan sai mai mar bugu kaga shi kenan mun ci galaba kansa to abin da yake tafi to ka bude kunnen ka kyau na bude kunne na za ka gan shi baka baka to magana ce mai karfi domin babban goro sai magogin karfe eh wannan ka zo da magana ka magogin ai wannan wannan zance da zo maka da shi eh. ko menene ma zaka yi wannan gaskiya ne. ka san wani abu. zan jika zan jike ka na maka yayyafin farko ne wannan su ne yayyafi na farko da zan ma sannan bugu da ƙari ka san cewar idan tafiya shi zan baka kyautar kudin na maka wannan alƙawari na jiran da gani tsaye lamarin ba wai na a jira wani lokaci ba akwai akwai kayan aiki a akwai a'a akwai kayan aiki akwai kayan aiki ka san da yake ban taɓa yin noma irin shekarar nan na yi noma fiye da kake abin da kake so da na sai ka kai to abin da so da ke tun daga yanzu shiga wannan wannan na wani kawo wanda za a samu yarinyar na a jike ta da kuɗi bari shiga kuɗi mu nuna kuɗi shine in ka nuna kuɗi tun kafin da naka kar kai ta ganka da ma irka aikan eh za ta damu ya za ta ganka ya za ta ganka Allah ce taimake ke ran da za a ganka eh. ba abin da na ba ranar kwarjini zai ka san idan na rinka tura ka da kuɗaɗe kuɗaɗen suna kuɗaɗen su? duk ran da nake kuma kwarjini zai sau nawa kai mana irin wani kuma kar ka fara kar ka fara ai ba zan fara ji ana ma bakin ciki da hasara eh da ce wani cikin a da an ce ba da an ce da an ce ba za a baka ita ba eh ana da ku mun san ita za mu kai ta da mun kai kawai sai ka dauki gaskiya ai ka ka ai na na na gado ka yawa na ga ka san da na zo da dan jaki na nace na sha na ka ce ba za a hauke juna ba da wancan kai mutane jakin su ne ba za a hauke su ba su da kai. in ba naka jakin ai kwan kan ai ta kawo nasu da su ya ka sai tsohon sa ya kawo yan kasuwa wannan na sai da ce da wanda ya ce wannan ya bude ba mutu ba to ku zai ga yadda za yi duk wanda ya hana uwar wani ta ba za ta dan me shiga ka fito da kayan aiki sha sha sha za ka gane kuranka ban da hauka kai baka gaji abun nan ba wai har a ce zo ka yi ka ce kai za ka zo ka yi to zan ta ɗiban kuɗinka kamar aiko na akai in ta ɗiba in ta ɗiba in na ɗiba ran da kuma ta tashi maganin da za mu yi da kai a jikin bawan Allah nan sai na yaki abin da zan yaga abin da na so in yaga a wancan ƙauyen da aka so a yi to a nan zan yage shi a nan zan yaga na ga kuma matsiyacin da zai biyo ni nan ma ya ce na yi baɗala a nan. ai mun sha hanya salamu alaikum. salamu alaikum. Salama alaikum. Wai Na ta sallama bai ka ce gidan ba kowa. To kana da wani sallama ya ka ce ba gidan ba. Na bi Wannan ita ce kanwata Abido. Na je na ɗauko ta na kawo ta nan gidan ta ne gidan wani. Dan ta samu kwanciyar hankali ta kawo ta. abu da kin magana. Wai Na'am. aure kai a gidan nan ko kuma kiwon dabbobi kake sanya na ya yi. Kin gama yawon da duk zai ga ji ana kiwon raguna a nan gome. Da ka tana ki rube min baki ban san rashin kunya da iya yi. Kar ki sake cewa da kanwar ta iya da ni. Kar na'am. Za ki magani na? Wa za mu buɗa ne? Allah, wa za ki zo mu buɗa? Sai dai mu buɗa da ke wannan. Sai dai mu buɗa da ke. Ta fi ƙarfin ta buɗa da ke. Abulo wancan ɗaki na kai. Na sa masa An gyara miki. Eh, eh. A nan za ki Ɗaki, shiga ɗaki. Dan suka yi, dan suka Na Malam Audu ne. Wallahi. Tallahi. Ko gidan da ake wasa da kura ba za su shiga. da ni kake na rantse ne ma Allah wallahi tallahi kare kike wallahi Kana kada ni ha da da bara nan wallahi ba tsorata ne ba wallahi ba tsorata ne ba ke san ka ce ne Yeah, you're

kawai ba ka da daraja na idan ba ta ɗau zuciya ta ta gaban ka ba ai ba ta nuna ba ta kuma bari ma wani eh. kaga wannan yarinya eh. tana gama dukan wannan yan kwanta to tsohuwa za ta samu Allah eh. maka albarka warai kuwa in da na sauƙaƙe miki kawai na sake kawai eh duk wannan abin na mana to to wannan wannan wannan kwaya sakin da kai na dukan wannan kan wata wannan gaskiya kuma cike da shi in ta gama dukan ta dai ta samu tsohuwa ta da ka eh. sai an ƙara saki na ƙara miki saki guda ya gama ni kuma ni kuma na ukun nawa ne ba na ƙara miki saki uku alhamdulillah do ya hakuri da amma na ji dadi wallahi ya hakuri do wallahi na ji dadin wannan saki bari ku je kai tukurin Allah na gode ma na A'a, kar ka ji Ai baka sani ba. Na ce fa na fa. ne gida abin da zaka mutu da? Wani abu na yarinya yawo take na da ke ta shi kenan fa shi kenan. Tsakani da Allah ko jaki za da kada wannan. Ai ko jaki ba za da kada wannan. Ta ɗauro ai dukan ai sai ai dukan. Amma dai na tare na da keki da muciya. Na da keki da muciya ba da hannu na da keki ba. Ki faɗa gaskiya dai. Kaga ga daga hidan duka. Kaga fatar yarinya ce ma ga ta a cikin muciya. Fatar yarinya ce duba. Kai. na gode Allah ya kara maka lafiya don ka ta ce na a bikin mutum ko na gaya miki cewa na sake ki saki na sake ki wallahi ko mutum ko mutumin ko mutumin ko mutumin da ya hana mu shiga wancan kauye eh? ai baka wannan ai baka sani ba ko ni ne na hana ki da wancan kai ma dai ka faɗa ko ni da na hana gina wancan kauye zai kamata ta shiga ta fita akan idan ta fita akan idan Allah na gode ma kuma ka ga wannan komai na fi kowa murnar wannan <laughs> wannan gaskiya wannan gaskiya yaya yanzu abin da ka min kenan akan kan wanka da kukan ki da kukan tsohon ka wasu ki dai suke a guri na har kika zo kike wani kuka kin gama da karmin kan wata ne. shi saki in aka yi shi kawai a dirfafa abin da Allah zai kawo wannan gaskiya ke kidan da ki kokarin cin Yadda aka ruwa saman nan na san cewa ba ta ka da ta Ai ba ka da ta da ta.

me ya faru waye taba mini kai ban sani ba na ce miki ban sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ji tsoron Allah ki tuna zaki mutu ban gane in ji tsoron Allah ba wace ce ke dan Allah wace ce dan Allah wace kamfanin SMR Media Concept suka zo muku da sabon labari na ban al'ajabi me ya faru gaya mana menene yake faruwa mene ya musulma yake azabtar da ni da abin da ban san na aikata ba komai ya farko zai yi ƙarshe ki ɗauki wannan abin jarrabawa ga ubangijin duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa dan adam sai ya ɗauke shi a matsayin shine kaddararsa ta wasu ta rayuwa lalle ku akwai lauje cikin nadi tsangwamar da mijinta ya sa mata shine ta rasa dalilin me ya faruwar haka kiyayyar da mijinta yake mata ta rasa dalilin menene faruwar haka shin menene daban tsakanin biri da kuma ababisa me ya faru ta kowa sanin me yake faru. Ban san komai ba. Ya saba ku ku dinga rena mana hankali. Komai da mu mutanen banza mutanen wofi kenan. Wallahi idan baka kuskura ka fito da maganan nan ka faɗa abin da Nabila take maka ba. In kai wasa zan tsine maka. Me kuma ya zafi haka? Me ya faru? Samar da labari awal uba kwakwatawa tsada labari kawu na lagos Kabara shiryawa awal uba kwakwatawa. Wannan wace irin jarabawa ce? Sha sha sha mara mutunci. wawiya fice kawai ai kai ne da kanka ka samu ɗanyen kara kada ji kanka da shi kawo ku dole ka ji me ya faru ba da umarni salisu ma'azu rijiyar zaki sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna smr media concept nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku tabbas bincike ne kaɗan zai baka dalilin ganin tsangwama da kuma ƙyayyar da mijinta ya mata a dare ɗaya kuma a lokaci ɗaya mai ya faru wallahi baba ai a dukan ma da zai ke min jebe min komai ba ni ko ba abun tashi in je in kwace ki ba ko ina ƴaƴan kwanzan su wuce da shi da wannan kamsusi su zo su talauta ni amma abula ya hakura ki koma gida ma ki rabu da shi ai na rabu da iyaye na ina zaman lafiya amma baba wallahi ba zan iya rabuwa da bilan ba saboda bilan shine jigon rayuwata ah, kina da ga yunwa ga duka ga yunwa ga duka to da me zaki kin sarautar mata masu iya magana sun yi magana magana ta daidaita magana ta zauna a inda take suka ce wanda duk iya ta aura sunansa baba wannan saƙo ne ni jakada ne farin jakada ne daga fada zuwa gare ki saboda haka ina so in sanar da ke cewar mai gari ya ce in ki haƙuri ki kwantar da hankalinki in dai shi ne ya yarda zai aure ki in Allah ya so ya yi miki alkawari amarya dai wacce za a sake yi wata baka irin ki a duniya ba kishe ki sai dai aljanna <laughs> kuma ina son ki fahimce ni sosai ki ji ni akwai shekaru su kuma shekaru ba ƙarya ba ne duk inda mai shekaru yake za ki same shi da zance mai kyau na gari ki kiyaye mutumin da yake da surutu wallahi idan ya faɗi magana goma takwas ƙarya yake yi kin ga audu audu kuri audu kuri kurin banza ne ƙaryar banza ce ƙaryar wobi yaro ne ƙarami nan nan nan nan aka haife shi a gaban mu ɗan ƙaramin yaro hmm? ko dan kin ga dan wani farin gemu gasa ce ƙarya yake yi gasa ce kawai ina yin gasa da mai gari eh saboda shi ma yana buƙatar sarautar to ƙarya yake yi wallahi kuma muna raye a nan audu kuri bai isa ko mai anguwa a matsayina nan gaba insha Allah audu kuri bai samu ba muddin kika yadda da cewar in Allah ya so kika auri mai gari babanki ma ya huta duk wani manomi a da kika sani a karkaran nan burin sa ce yana da gona da bishiya musamman bishiyar mangoro, to ubanki zai mallaka in Allah ya so mai gari ya alƙawari ka gama ka ga ina ganin mutuncinka ina ganin girman ka ka daina kushe mijin da zan aura audu kuri ne mu ba abin da ya muku ni ina son shi haka ko me za ku ce akan shi ina son shi na ji na gani kuma zan aure shi ba shi kenan ba ba na son shi na ce dole ne ni audu kuri nake so a'a sai an jima ni ka a to to audu kuri shi dantaka na ga ya haɗa mata garin dinya diyar da aka yabar bada mata dinya a mun ka san wata baka san wata ba da kuri iya shege ai mu yanzu kafin a haife kamar mun fara shi To, ina jin ki. Ƙawata wannan audu korin. Wannan audu korin. Ba na son shi ƙawata. Ba na son shi. Kin ga jiyan nan mai gari da girman shi da rawanin shi da komai shi ta ku har kofan gidanmu ya zo ya ce ya zo yi magana da ni na fito zancen ki ya zo mu ya ce na san ke aminiya ta ce ni aminiyar ki ce kina amfani da magana na babu abin da zan gaya miki da zaki sallake haka zalika babu abin da zaki gaya min sallake dan Allah kawata dan girman ubangiji ki dubi girman Allah ki dubi arziki ki taimake ni idan ke baki ga komai a jikin shi ba ni na gani wai me yasa kuka tsane shi ne eh ni wai mai gari ina zai kai ni ne fi sabidillahi ya turo wannan ya turo wancan ke kare wata me idan ya ga dama ya je da speaker ya dinga gaya mutanen garin nan ba na san shi ni audu guri nake so eh akan wace dalili shi nake so kuma shi zan aura ko kudi ya baki ne mai gari a abun da ya bani ko naira bai ba ni ba so nake ki bani dari biyar na cika suwan gobe da shi a ah, to in ba kuɗi ya zo ya same ki ban muna cikin tafiya eh, lafiya lafiya za ki zo ki kama wani magana audu kuri yayi kaza yayi kaza ba na san irin wani abun magana maganan Allah ba na so. An gaya miki ba na son irin wannan abin na gaya miki. Kawa ce yanzu ni zaki wa haka akan namiji. Kin san Allah Komai zan iya miki ke zan iya rabuwa da ke na rantse da girman Allah an gaya miki ke. Eh, eh. Arziki na bi tiya na gori to wallahi ba zan rabu da ke ba. Wallahi abula sai ta gane ba ta da wayo. Sai na gana mata azaba. Wallahi sai ta yi da na sanin haɗuwa da ni. ai daman haka ku maza kuke ba ka gama cin moriyar ganga ba za ka yada korarka shi yasa kake faɗa min haka ai ah, haba haba da Allah haba wai ce ta fito bariki ai ita ta fito bariki bariki kuma alalangero ce in baka iya ba sai ta kwabe ma da ba ta fito bariki ba da ba za ta ga irin wannan rayuwar ba wallahi ma ah, ai ita ta ce tana so na ni ko ni na ce ina son ki a zayan miki irin haka ai ba za ta yi haka haka ba za ta yi ba kiya ina son ah. um, ita ce wannan fati budurwar jagu abokina da nake gaya miki wanda aka kama din nan ina mata bayani ne yanzu dakata ba ka gama gaya mata ba to dan Allah wuce mu ce mata bai ka nema a guri na rasa wanda ka je gurin da kake nema Ila ka tausaya min wani wallahi billahi ka san ina son ka haba da Allah saboda ni na gilli kuma kowace mace na gani sai in ce ina so me take da shi wanda baki da shi haba ki daina min wannan magana ba na so haka kullum kake faɗa ba ka kula kowa kuma ka hana ni na kula kowa kai ma ya kamata babu wanda zaka kula sai to shi kenan yanzu insha Allah na daina kula kowa sai ke ke kadai insha Allah kin ji gida. Yay! Tafi gida. Ina wuni? Lafiya lau. Lafiya lau. in kira shi ne? A'a, ai wannan ba ruwansa ba ne aiki. Inda wannan zuwanki ne aiki. Bintu na da caji a garin nan kaf na ga babu yarinyar da ta dace da zaman to da zaman aure in ba ke ba. Ko ba gaskiya ba. In kike da kika aure da bintu duk abin da ake yi na abin arziki zan mutu. Shaban baban ki ma zan masa zan nada masa rawa. Ko ba gaskiya ba. Sai ko za ba. Yawwa. saboda ke kuma in kika aure ne duk abin da ake ne yau da kullum zan mutu. Ni da daman Audu kuri nake so. Auduwa? Kin ga karki yadda ki yi ki kai da za ki inda ki inda zar jaja zar ki koma bai kirin karki yadda ki biyo wani dan. A ce ciwo ki ka To ba haka ne ne shi ba. Ya ya. Gaskiya ka yi hakuri. To gangi ya ci ubansa. Allah ne barazana. Allah ni barazana. nan fa gidan da nan gidan da gidan sani da ne gidan sani gidan sani wannan lokacin da muka je zaman bai wannan ne amma nan ya tsaya farauta ce ko da kai ana zuwa kuma da kake wannan magana alqur'ani ya to murkujeje ne kuma a gabar an kama ta dai dan amma saura sati dai gabar an sayar da mu kan wajen nan ka in ka tafi ne dab da inda daga nan sai wata ƙasa ban san sunan ta ba. Sai ɓace mai gurin ne. Nan dan ciki. Ya tsaro. Dan Allah dan annabi ni dai alfamar kawai da zan roƙa a garin ka kaga a garin nan bani da kowa bani da komai sai kai ina son ka zama uwata ka zama ubana saboda ka san na rabu da su karki damu in Allah ya yadda ba za ki dana sanin haɗuwa da ni ba sai bayan mun rabu me kace oh wani lokacin haka nake magana ne wallahi amma insha Allah ba za ki dana sanin haɗuwa da ni ba in Allah ya so <laughs> har ka sa na ji daɗi yanzu in ka tafi sai yaushe to zan dai biya kasuwa in na je kasuwa bayan an tashi zan dawo baby ba kuma fa kake yadda fa in kama ki da wani namiji fa to Oke kai a zuciyarka kana tunanin ma ina da wani bayan kai kenan. Ah ba wai haka bane. Kar ka sa haka bani da kowa sai kai. Allah. Baba. Baby kana ina ne? to kai maza ka zo ya fita. Kar ka daɗe ina jiran ka. Ina gajiya? To yi ta a Ke ce kawar Bintu. Na bi duk yadda zan bi yarinyar nan ta dawo hankalinta ya kaka ta guri na taki. to na turu al'amarin nan zuwa gare ki ko ba gaskiya ba ta tsaya wani wai wai wai sai audu kuri audu kuri me ine barazana kwarai kuwa nan muka dandana gangi a shar ba sai an yi gangi ake ake wannan kurin ba saboda ki min ki min wannan arzikin ki san wace hikima zaki ina mai gari kajin mutane gonakin mutane gidajen mutane duk a hannu suke in aka ina aure ta ke makin warki me ke zai me ke ta kya kya ke zama ke zama ah, eh? ka san da kiran ka dade tunda muke wata muke yawo haka ake zuwa gurin yan mata eh. Allah ya ka ban taba ganin wata nati na so wannan dai ji zuciyata ta hada su da santa kuma in ka duba yanayi zaka ga kamar mu zo daya Allah sarki ina ina hinda <laughs> sarki raka ki tafi ki kare shi kare shi insha Allah mai gari in Allah yadda zan mata magana yawa ki tafi ba komai ki rike ma alƙawari Allah da naji na madalla madalla madalla to yanzu kai ka ji wani abu je asibiti kai ka san an je asibiti a hmm? kai din nan ba wai ga akwai mace akwai namiji amma kai idan na fito Allah ya mu saboda ruwan kara kanda ne da ni da ba za ki fito ba eh. to ba fa in gaya miki bintu ki ba harbin jaka ki harbi saniya mhm. saki naman biri kama na akuya mhm. duk da kike wani jin wai audu kuri audu waye duk wata ƙarya da zai miki ce shi ya nome gonar can su suka yi girbi a can su suka yi sassabe duk ƙarya ne mu ne za mu gaya miki magana gaskiya guda ɗaya kuma zancen da nake miki um, in bintu kin biya bintu kira ni da bintu na kaka ce mu ta gidiya san ma rashin mutunci ka faɗa abin da ya kawo ka wuce ah, me gari ne iku goni aka da makallahu me ga baki dubu ɗari ɗayan ta eh, malam rike kuɗin ka koma masa da shi ba na so idan kuma shi audu kurin idan biri ya koma ka gane Karshen muni kenan ko. ina son ka yana kuma sai na aure shi sai na ba kunya ka ya mai garin saboda haka ka kama kafan ka ka wuce daga nan ka koma masa da kuɗin sa idan kuma baka wuce ba wallahi tallahi sai na sa kan ne na san ba rashin mutum sai ka ga mace ta tsaya shi ya ce kubura dandali ga na zuwa dala mata Thank ni ba din da nan da ko kudin da ba ma yunwa nake wala ina ganin kuma din ta haka ne sai dai tunanin adalci har na ku an ne tsine wa barazana kuma za mu samu kwanci mu ne kasan nan in kika ji shinkafa ta yi tsada mu muka daga ta idan kika ji an ce siga ya daɗa kuɗi ni ni nake ɗaga siga a sarkin gida Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka sarkin gida Allah ya kara ma imani sarkin gida mun ba ka umarni to ranka ya ka je gurin tallami na to ranka ya ka je i gyara maka to ranka ya gwadogwadon ta gaske to ranka ya guda biyu to ranka ya buku da ƙari eh ranka ya ya gyara maka zabi guda shi to ranka ya sannan buku da ƙari eh, ya haɗa maka da naman shanu mai kyau to shi da an gama magana ta ƙarshe ya samu wato ɓargo na naman shanu ya tarkata ya maka wawan kuɗi sai ka tarkato gaba ɗaya sai ka kai wa fulani sarkin gida a wannan ita ce magana wacce assalamu alaikum idan muka riga muka rahmatullahi ta'ala wa amin wa alaikum wato in na ganka sai in tuni daɗi ya ma mai ka ga shugaba mai jiran gado kai ne babban wanda muke sauraro muke jira lokaci yayi kawo ya maka dawo ka ga mai sawa a yi ko mai hanawa a hannu ka ga mutumin da in ya ce da ka saba to babu shakka za ku kwana a bayan ka wannan zance haka bai baka sani Allah dai ya kai damo ga harawa yawa rai an kudure wa ba na ai baka waya ake ciki ai baka sani wannan matsalar da ma kun kai duk lokacin da muka zama ko muka da wata magana sai ka saka ba ai da tuni ko ba na da ba ina nan ina tsuma ranar da za a yi kuma na ranka ya dade audu kuri ka ganni ga nutsi bari in gaya maka ina ka kwantar da hankalinka saura kiris <laughs> ka hau kujeran mai garin nan insha Allah insha maka Allah to kamar ban gane ba ta yaya kace saura kirin ta maharbi abin da nake so da kai to ba magana ce da za mu yi yin ta ba ni abin da ke so a raina eh. nake kuma so ya tabbata a ranka yi kokari ka ji a ranka cewar kai fa ka hau ka ma gama zama ta abin da ka zama <laughs> ai baka sani ba ka san ni wato daɗi nake ji a cikin rai <laughs> <laughs> amma in Allah ya ka kujerar nan eh haka ne to ka tabbata gaisuwar ka ba irin wannan ba eh gaskiya duk ran da kujerar nan ta zo to fa tabawa da mu ba naka bane kana zama mun daina hannu da kai in ba mu bi ka ba wai zai bi ka yaya dai ah, ka san kan doki ne eh, ah, a ina ka san na fito ta wajen ko ba sai in fita ta wajen ah, kaga duba ina ina ina hai a duba ba kai za ka yi ba musa za mu yi ma hai Di ri yawa to mun gama na wannan gasa ta ta di hu hu hu sha sha dakata da Allah dakata kai uban waya haɗa ka da ya yarinya kai malam wani irin rainin hankali da zaka tambaye ka ganni da mace ka tambaye ni waye bani izinin tafiya da ita waye kai kai waye ma kai ne da zaka tambaye ni waye ita eh ba laifin ka bane ba laifin ka bane ke dan ba sai kin yi fitsari a kundan danki. ba sai kin yi wallahi sai kin fitsari saboda duka a yau alo ke dalla zo ke zo dalla mun ci biki dalla zo mu ci alo kun ka bane zo mu tafi mana Wallahi ba saurayi na ba. Maƙaryaciya, ni za ki rena wa hankali? Ni dan birni ban rena miki hankali ba sai ke ƴar ƙauye ke ce za ki rena min hankali. To wallahi yau sai kin bar gidan nan. Ko ki koma gurin samarin naki da suke biyo ki. Kar na dana same ki. Alo John, a zo a kwashe kayanta. Za ta bar gidan nan. Assalamu <laughs> alaikum. Haba, ni daga mutumin ya fita ya fita a fusace. Wai wannan wace iriyar rayuwa ce? Dan Allah, dan Annabi, ki daure ki koma gaban iyayenki Abula. Ni ko tireda ta ce zan yi kokari in natsa ta gida biyu in saya in yaso so in ɗauko ɗin in baki. Ki samu ki koma gaban iyayenki. Hm? Abula, kullum a dinga jibgar ki uwa jaka. wallahi baba ni ma na ka ji da wannan ka zaɓan miyar rayuwar so nake in koma gida amma ban san da wani ido zan kalli dan Allah dan annabi kan ka tsaya ki wallahi Allah ne ke cewa wai da wani ido zaki koma ki kalle su in kika yanzu san ganin ki suke yi san ganin su kike yi san ganin ki suke yi ki koma mana wallahi hannu bibi za su karɓe ki dan Allah dan annabi abula dan Allah ki koma gaban iyayenki dan Allah ni ma wallahi tallahi <laughs> kima abin da kika gani kika sa kika gani a irin wannan rayuwa mata na biyu ƴaƴa na hudu wallahi haƙƙi su ne Haƙƙi su ne zama da ni a irin da kike gani na a wulakance abula dan Allah dan Allah ko ma kuɗin ban same su ba zan kokari in ranta in samu in zo ni dai in baki ki kokari ki koma gaban iyayenki hmm? dan Allah dan annabi abula ki daure dan Allah ki zo ki same ki karba ki tafi ki daure ki zo ki same ni abula ki karba ki tafi hmm? mutum akwai

alkur'an kwanan nan zan sai da kai yanda aka ce kun yi daraja ba zan ba zan tara jaki a gida har uku ba kwanan nan zan sai ai ba ka so ma eh. ko za ka sai da shi ko da zai ci kasuwa sai ka bari an yi tsere na dani da shi idan aka naɗa ni aka yi tseren naɗa ni da shi aka hau aka yi komai to sai ka kai shi kasuwa Allah Allah ta mai jiran gado <laughs> amin amin mm. amin tun nake neman ka to lafiya da ku ba lafiya neman da nake ma ka san jiya mun yi zama da kai eh, lokacin da muka zo wajen rabuwa sai kake ta nanata wata magana kana ta nanata wata magana yanda ka san mai bitar karatu to idan da wata magana ya kamata ka warware mai ita ni na san ta kai ina dan ni fa aude na mai gari kake wannan gaskiya ne yawwa ba ma mai jiran gado ba <laughs> wannan gaskiya ne <laughs> ranka ya dade wannan ina dinka neman da nake ma ba na wani abu bane duk ba sai ka buɗa babbar riga ba ai dan ka ga aikin matsala ce ka san tsamiya ce irin tamu eh, to matsala ce kwantacciya to akwai matsala dangane da batun magana auren amarya mai gari to to wannan wacce irin matsala ce warware min ita warwaran ganta ka bude mu wannan fa ba magana ce da za mu yi ta anan ba Eh, ka bari mu koma gidanka sai mu zauna mu tattauna a'a kaga dan girman Allah dan kaunarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bude min zancen nan a gurin nan kawai fama me ya kamata ne bi ta sana haɗa ki to ka san eh. duk lokacin da aka ambatar min ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne to sai jikina yayi jikina yayi la'asa wannan na san wannan to amma ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi magana ka faɗa alheri ko kai shi wannan gaskiya ne kuma ita fitina a kwance take eh Allah ya tsine wa mai tada mai tada ita to wannan magana in muka yi ta anan za ta iya kai mu gaban haƙƙi dan Allah ƙara ka bari in mun je ka kwanta da hankalinka ka sai in gaya maka sai in sai sai san da Allah mana magafara me ya faru waye taɓa mini kai ban sani ba na ce muki ban sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ji tsoron Allah ki tuna zaki mutu ban gane in ji tsoron Allah ba wace ce ke dan Allah wace ce dan Allah wace kamfanin SMR Media Concept suka zo muku da sabon labari na ban al'ajabi me ya faru gaya mana menene yake faruwa menene musulman yake azabtar da ni da abin da ban san na aikata ba komai ya farko zai yi ƙarshe ki ɗauki wannan abin jarrabawa ga ubangijin. duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa ɗan adam sai ya ɗauke shi a matsayin shine kaddararsa ta wasu ta rayuwa lalle ku akwai lauje cikin naɗi tsangwamar da mijinta ya sa mata shine ta rasa dalilin me ya faruwar haka ƙiyayyar da mijinta yake mata ta rasa dalilin menene faruwar haka shin menene daban tsakanin biri da kuma ababsa me ya faru ta ba kowa sanin me yake faruwa ban san komai ba ya za ku dinga rena mana hankali komai da mu mutanen banza mutanen wofi kenan wallahi idan baka kuskura ka fito da maganan nan ka faɗa abin da Nabila take maka ba in kai wasa zan tsine maka ne kuma ya zafi ya me ya faru samar da labari awal uba kwakwatawa tsada labari kawu na lagos kabara shiryawa awal uba kwakwatawa Wannan wace irin jarabawa ce? Sha sha sha. Mara mutunci. Wawiya. Mutum kawai. Ai kai ne da kanka ka samu ɗanyen kara. Kada ki kanka da shi. Kawo ku dole ka ji zai. Me ya faru? Ba da umarni Salisu ma'azu Rijiyar Zaki sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna SMR Media Concept nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku. <laughs>